gangamin lauyoyin akan ababen sanya maye na zuwa ne mako guda bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta shigar da magungunan da ke dauke da sinadarin codeine zuwa cikin kasar musamman ma magungunan tari. Attorney General kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Ibrahim Mukhtar ya ce gwamnatin jihar Kano za ta kafa hukumar dakile ta'ammali da miyagun kwayoyi da kayayyakin sanya maye a jihar. Za ta ringa yin bincike, za ta ringa tara bayanai sannan tana fitar da wato hanyoyin da za a maganta masifa kuma duk wanda suke da ruwa da tsaki za mu gayyace su taro wanda za su ba da wasu wajen fitar da wannan doka hukumar ndla hukuma ce ta gwamnatin tarayya yawan ma'aikatansu da kayan aikin da suke da shi ba zai iya gama bukatar jihar kano ba jihar da take da wajen mutum miliyan goma sha idan aka wannan hukuma za ta tallafa wa ndla kuma za mu bambance wajen da ndla suke aiki ba dokar su inda bata kama ba mu kuma za mu kama sannan kuma za mu yi aiki tare da su tunda abu ɗaya ne su ma da suka zo jiha suke yi wa aiki Alhaji Hamza Umar da ke zaman kwamandan rashin jihar Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi na ƙasa ya bayyana gamsuwa kan yadda lauyoyin suka shiga cikin al'amuran yaƙi da ababen sanya maye a tsakanin al'umma. mun ji daɗin wasu sosai kamar yadda ƙungiyar ta ta in sauran za su yi za mu so dalili a nuna dai kowa na kyamar wannan annoba da ta dame mu saboda ka muna kira ga duk sauran ƙungiyoyi ko na ina ne ko na iri ne su fito su gangami irin wannan hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka daɗe ana zargin lauyoyin da ƙoƙarin ba da kariya ga dillalan safarar miyagun ƙwayoyi a lokuta daban-daban a Najeriya. To amma barista Sa'id Muhammad tijin wala ya ce haka ne amma tsarin mulki kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kowa ya sani shine ya bada damar cewa in dai ana tuhuma mutum zargin sa ake kuma lauya yakan zo ya tabbata cewa in zargin haka yake to a masa adalci ba wai muna mara musu baya bane akan a ci gaba da wannan yanzu kamar yadda ka ji an tattauna kuma an fito da matakan da za a dauka don dakile amfani da wannan miyagun kwayoyi da ake fama da su a jihar Kano da arewa gaba ɗaya. Batun ƙarfafa dokokin hukunta masu safara da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye na daga cikin ƙudurorin da aka cimma a yin taron masu ruwa da tsaki a nan Kano da ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya shirya a watan Disambar bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.